الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قباء لو أن كراتو أتكون للتافي من سنة بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار واللفر الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى wannan shi ne darasi na 39 إذا متاجه حديث سنة أربعين الحديث الأربعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه أنكر قولك أبو هريرة رضي الله عنه يجي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي ta wurin bashin mawadaci zalunci ne wa idza a ahadukum ala mali'in idan aka mayar da ɗayanku zuwa ga wanda yake da wadata ba to ya ya koma muttafaqun alaihe bukhari da muslim suka rawaito shi a wani hadisi yana magana akan sha'anin bashi da biyan bashi yana magana akan biyan bashi da abin da ya dace ga wanda ya karbi bashi ko abin da ya wajaba akan wanda ya karbi bashi ya aikata hadisin ya kunshi a abin da yake adalci da bayanin abin da yake zalunci ce matsalul gani saurin bashin mawadaci zulmun zalunci ne abinda yake nufi mutumin da Allah subhanahu wataala ya bashi wadata kuma da bashi a kanta to ya dau lokaci ya kibiyan wannan bashi ya ne a yi ta amma ya kibiyan bashin wannan zalunci ne domin abinda yake wajibi a kansa adalci a kansa shine ne yayin da yake da bashi a kansa kuma lokacin biyan bashi ne kuma yana da abin da zai biya bashin to wajibi ne biya bashin amma idan ya zan tare da wadatarsa kuma lokacin biyan bashin ya yi amma ya ƙi biyan bashin ya ta jawo mai bashin rai yana ta ja masa hankali to babu shakka zalunci ne domin zai sanya shi wanda yake min shi bashi ya ta da naci ya yi ta magana a kanta ya yi ta kai kukansa nan da can da kuma shi yana da yadda zai iya biyan sa bashi amma ya ke da kaga anan ya cutar da shi ya zalunce shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa zulmu zulumatul yawm al zalunci dufai ne a ranar gobe kiyama saboda haka duk mutumin da ake bin sa bashi ya taurare to wannan babu shakka ya shiga sahun azzalumai kuma wannan da yawa haka ya cutar da shi wani haƙƙi ne na musamman nashi ya ɗauka wanda a lahira za a iya cajin shi akan wannan abinda ake nufi da arzaniyu mawadaci a nan ba ana nufin wanda yake ya tara dukiya ba ya zama mai kuɗi shi ne wanda idan ya tauri a bashin sa yake zalunci a'a ana nufin mutumin da yake da abin da zai biya wato ya mallaki abin da zai biya wannan bashin amma yake sauke nauyin da yake kasa shi ake nufi da mawadaci kada mutum ya zaci cewa ana nufin wanda ya zama mai kuɗi shi ake magana a kansa a wanda ya ci bashi kuma allah ya hore masa abin biyan bashin amma ya biyan bashin to shi ne ake magana a kansa to kaga idan har ya kasance yana da wadata ma mai yawa amma duk da haka yake da taurin bashi wannan zaluncinsa ya fi na wancan nan ana maganar duk wanda Allah ya hore masa abin biya kuma yana da yadda zai biya wannan zalunci ne akwai wanda Allah zai hore masa abin biyan amma bai zo hannun shi ba wato an masa alkawari ko yayi wani ciniki wanda yake jiran kudin su shigo hannunsa sannan ya biya bashin da yake kansa amma ba su shigo ba to wannan ba za a ce da shi ya yi zalunci ba tunda abin da yake da shi bai zo hannunsa ba ballanta na iya hannunta shi zuwa ga wanda yake da haƙƙi a kansa ana nufin mutumin da ya mallaki abin da zai biya bashin kuma abin biyan bashin yana ƙarƙashin ikonsa zai ya ɗauka ya biya bashi to wannan zalunci har ila yau aka ce taurin bashi a nan ba wai kaɗai taurin bashin ne yake zalunci ba hatta biyan bashi da zai cutar da mai bashi a kan zalunci wato ya kasance yana da abin da zai biya bashin amma maimakon ya biya shi bashin ta gaba daya sai rika kama masa shi yana bin shi dubu goma yana da kuma ya mallaki dubu goma da zai biya bashin nan da ita amma sai ya ji kyashin ya ɗauki dubu goma a dunkule ya bayar kamar yadda ya karbe ta a dunkule sai ya ji kyashin haka saura ka sai ka bashi da ɗari biyar biyar ko da dubu ɗaya ɗaya kwana biyu ya ɗauki dubu ɗaya bashi ci saura kaza kwana biyu ya ɗauki dubu ɗaya bashi ci saura kaza wannan shi ma yana cikin zalunci yana da cikin zalunci saboda abin da zai yi din nan zai cutar da wanda ya bashi bashi saboda dukiyar da ta zo a dunkule da yawanta ba za ta zama daidai da dukiyar da ta zo a dunkule a cikin ba kaɗan kaɗan amfanin da za ta yi wa mutum ba zai sai na wancan ba saboda haka wannan ma ya shiga cikin matsalar gani ya shiga cikin taurin bashi ko kuma ya karɓi wani abinsa a matsayin bashi a kan cewa in ya samu zai biya shi a misali ya karɓi buhun shinkafa kan cewa bashi in na samu zan dawo maka da buhun shinkafa sai karbi buhun shinkafa mai kyau a hannunsa ya tashi dawo masa sai ya dawo masa da ita mara kyau wanda shi ma yana cikin zalunci da ya karbi mai kyau to ya kamata ya dawo masa da mai kyau ba mai tsakuwa ba da ya dawo masa da mara kyau za a zalunci shi ba ga duk da bai hana shi abin ba amma kuma ya hana shi gwargwadon yadda ya ba shi ko kuma ya karbi kwano arba'in da ya tashi dawo masa da shi sai ya dawo masa da kwano talatin da tara ko kuma ƙasa da haka to wani shi ma zalunci ne duk da bai biyansa ba amma kuma bai biya shi yadda ya bata ba a shari'a ana son ba idan ka ba bashi ka ji daɗin abin da aka baka bashi in ka tashi biya ka kyautata ma wanda ya maka wani yana daga cikin abin da shari'a take so sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya fi ku shi ne wanda ya fi ku iya biyan bashi yayin da za a karɓi bashi in ka tashi biya to zai kautata ma wanda ya bashi bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yanayin yin haka idan ya ranci shanu a gurin masu shanu lokacin da aka samu shanun da za a biya bashin ya ce a sabu masu kosassu a basu tare da cewa su wanda aka karba a wajen su su kai wannan ba har ma wanda ake sa shi ya yi wannan aiki ya kan zo ya ce ya rasu ai waɗannan da za ka ba sun fi waɗanda suka aka karba a wasu sun fi su koshi da ƙiba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum ahsanukum qada'a wa ana ahsanukum qada'a wanda ya fi ku alkhairi shi ne wanda ya fi ku iya biyan bashi ya fi ku kyautatawa wajen biyan bashi ni kuma na fi ku kyautatawa wajen biyan bashi to kaga abinda shari'a su so kenan ba wai mutum ya karɓi bashi in ya zo biya ya kwai ba ya ma rage ana samun ka da shi ma yana da cikin zalunci za ka duk wani abin da mutum zai yi ta haƙƙin wani ya tauye masa haƙƙinsa ko ya ba shi ƙasa da haƙƙinsa ko ya rinto a kan wani haƙƙin da yake kansa wato yana da haƙƙi akwai haƙƙi a kansa amma ya rinto da shi shi bai ba ko ya yi rancen abin da aka ba shi bai kai yadda ake wato abin da yake kansa mai kai yadda ake awa ba dole yana da shiga cikin zalunci zalunci kuma duk yana da gobe kiyama saboda ka ana son mutum ya zama mai kyautatawa idan ya ci bashi Haka nan, shi ma wanda yake bi bayi ake yake bin yake bin wani bashi shi ma ana son ya zama mai kyautatawa wajen kare ya takura ma wanda ba ya da shi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa in kana zu usratin fa naziratun ila sara wanda duk yake cikin matsayi to a a dan jinkirta maka zuwa lokacin da zai samu hali wannan abu ne wanda yake cikin kwarai da gaske yadda shari'a ba ta yadda wanda ba shi da shi ya karɓi bashi amma kuma yadda ya tsammanin zai samu abin biya sai ya zo masa aka ci sai bai samu abin da zai biya shi ba da shari'a ta ce a ɗan tsahirta masa da ka kada a yi ta da naci alhalin baya da shi ba kuma da gangan yi biya ba ba sakacinsa ba ne kada a yi ta bin shi da naci ballantana a kai karansa ballantana a je a kulle shi shari'a ba ta yadda a kulle al-mu'sir ba wanda ya rasa abin da zai biya bashi ba kuma wai sakacinsa bane ba rashin kulawa ba ce a yana iya bakin sa amma har zuwa lokacin abin da zai biya bashi bai samu ba shari'a tana cewa falazira su ila mai sara a ta a ta masa ba wai a tsare shi ba a ta masa har zuwa lokacin da allah zai hore masa shi kuma idan an hore masa to yi maza-maza ya zo biya abin da ke kansa shi ne ubangiji su wata ala a cikin ayar kisashi ta suratun baka na ke kamar na ofiyar lahu min a cikin a fattiba'un bil ma'arufi wa da'un bilai bi ne. wanda duk wato wani abu na shi ya yi saura a wajen ɗan uwansa ko kuma aka yafe mishi ɗan uwansa ya yafe masa haƙƙin bin jinin ɗan uwansu da aka kashe musu Allah ce fattiba'un bil ma'ruf to abi shi ta hanyar da ta dace wajen karɓar biya abi shi ta hanyar da ta dace kada a ce za a kafo shi gaba da azazzala da matsin lamba alhalin abu bai haɗu ba shi kuma in ya samu abu Allah cewa ada'un ilayhi bi ihsan shi kuma ya bayar ta hanyar da ta dace kada ya samu amma ya hana haka shari'a take so shi yasa anan annabi sallallahu alaihi wasallam a gabar karshe yace wa idza utbi ahadukum ala dalil falyadba idan aka bayar da ɗayan ku ga mawadaci to ya zai karba ya bi abin da yake nufi yayin da wani yake bin yake bin wani bashi sai zanto wanda ake bi bashi shi ma yana bin wani bashi shi ana bin sa shi kuma yana bin wani yana iya cewa mai bin bashi ka zo hada ka da wani akwai kuɗi na a wajensa in ya tashi biya maimakon ya biya ni to ya biya ka ya baka kuɗi wanda ita ce ake cewa hawala wato mutum ya ɗauki haƙƙin da yake kansa ya mai da shi kan wani wanda shi ma yana da haƙƙi a kansa ana bin sa bashi shi kuma yana bin wani sai kira wanda yake nun sa shi sai fito akwai wani kuɗi na kaza a sa kuma daidai yake da abin da kake bi na bashi saboda ka shi in ya tashi biya na zai baka ko ya maka mun transfer account na zai maka transfer ne kai a account din wani ita ce ake kira a hawala to yayin da mutum ya kirawo wanda yake bi yake bin sa bashi ya nemi wannan daga wajensa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bari ya yadda ya karbi wannan ya zama ya ruwancan bashi kada ya taurari, ya ce kai nake bi bashi kai za ta biya ni amma annabi alaihi sallallahu alaihi wasallam sai ce alama biyu wanda yake da abin biya wato shi yanzu bai da shi amma wancan da yake bi bashi yana da abin da zai biya zai biya bashi sai zai ce to ga wancan shi yana da kuɗi a hannunka ne ko in karba ya baka to ana son mutum ya karbi wannan a nan abinda kawai ake bukata ne yardarsa da shi wanda zai tura shi wurin wancan da shi wanda za a tura zama sun amince da haka shi wanda za a turo masa a ce ya biya wannan ba a bukatar yardarsa saboda da mai haƙƙin a wuyansa don haka shi mai haƙƙi shi ya ce a ba ma wani za ka yanzu ba a bukatar yardarsa da ta ne a gurin ka na karɓi bashi ba ka kai zan biya da zan biya wani ba kan ka haɗa ni da kowa a shari'ance ba yi da wannan ikon saboda ka in dai har akwai haƙƙin wani a kanka wannan haƙƙin shi mai haƙƙin yana iya cewa ya bar shi ya koma gurin wancan shi kuma wancan annabi sallallahu alaihi ya bashi tihar cewa in an yi haka ya karba kada shi ma ya dage ce ayi kai nake bi bashi kan ka haɗa ni da wani abinda kawai zai duba shi ne sun wanda aka hada shi da shi yana da abinda zai biya shi ko ba da saurin bashi ba idan ya zanto wanda za a hada shi da shi din ba ya da abinda zai biya kaga kaga kamar yana so yanke jikinsa ne shi ya hada shi da wani wanda ba shi da abin biya mai ta gwagwagwa da shi ko kuma ya kasance yana da shi amma kuma shi ma ya shahara da ba bashi tun ne da baya biyan ba su sukan da yake suke kansa idan wani ya goce ya ce ya hada shi da wani a ranar wani nan ba biyan bashi to shi ba a ana akwai zalunci saurata yana ce cewa bai karba ba to wani shi ita ce ka'idar hawala in aka yi mutum hawala wato aka mai da shi kan wani to matuƙar zai wancan yana da abin da zai biya shi sannan kuma ba mai taurin bashi ba ne ko ya karbi wannan to shi idan ya karba zai iya dawowa ya ce ya fata ni yanzu da na yanzu zan bi wancan bashin amma yanzu na fasa sai na za dawo kanta ba zai da ce ba zai da dawo ya ce ya fasa ba matukar dai wancan abin da yake wato wancan da aka haɗa shi da shi yana da abin biya kuma ba mai taurin bashi ba ana iya samun tsautsayi yana da abin biyan kuma ba mai taurin bashi ba ne amma sai bayan an haɗa su sai wani tsautsayi ya gito dan abin da yake tunanin zai bashi sai ya zo a samu matsala ya raka abin ko barayi ko a yi gobara ko wani abin ya zo da kudin nan ba zai ce tun da ya rasa ba zan dawo gurin na farko a sai ya jira har wancan din ya samu abin da zai biya shi sai ya biya shi wannan shine abin da hadisin yake nunawa a abin nan a gabar da ta ƙarshe annabi sallallahu alaihi wa ya yi addu'a ga mutumin da yake mai saukin kai wajen koyo da sayarwarsa wajen ba da bashi da bin bashi wato da biyan bashi النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى لئلا يجقم باوا بيكي بسوق الكي إذا mai sauƙin ta in ya zo sayarwa mai sauƙi idan ya zo biyan bashi mai sauƙi idan yana zan bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wani addu'a ya roƙa musu rahama daga ubangiji subhanahu ala? addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam biya ce kuma duk mutumin da ya zama mai tausayi mai sauƙin kai a cikin harkokin harkokinsa irin waɗannan to ana ganin alkhairi tare da shi koyaushe yawa daga cikin attajirai waɗanda suka sifanta da irin wannan sifa ta sauƙin kai wajen su da sayarwarsu da bashinsu ana ganin ubangiji su wani wata'ala yana ƙara kwararo musu arzikinsa yana ƙara musu arzikinsa ba kaɗan ba ana kuma kanin asafin haka kuma da ya zamo mai tsanantawa a cikin harkar saye da sayarwarsa da harkar bashinsa to ana ga yadda allah yake rike albarka cikin dukiyarsa ko dai dukiyar samu matsala ko kuma ga tarin dukiyar amma allah ya hana cikin daɗin ta allah yana yin wannan jarraba sau da haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna wa al'umma kyakkyawar mu'amala tsakaninsu musamman idan harkar kuɗi ta shigo kada wannan harkar kuɗi ta ido ya rufe a manta da karamci Allah yana cewa la tansa fadla bainakum kada ku manta da alherin da ke tsakanin saboda harkar kuɗi ta shigo mutum ya rufe sa inda ni akan kuɗi ne to ba ni da mutunci ko ni a harkar kuɗi ba na yawa ta wannan ba daidai ba ne a musulunci matuƙar ne akwai gaskiya akwai adalci ko mutum ana so ya zama mai sauƙin kai a nan ubangiji su wani wata ala sai ya albarkaci dukiyarsa to haka wani hadisi za mu ga hadisi ne wanda yake ya kunshi kyakkyawar mu'amala ta danganci harkar bashi da harkar biyan bashi Allah ya mu dace sallallahu alaihi wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh